gwamnatin jihar oyo za ta kafa wani kwamiti da zai binciko abin da ya yi sanadiyar kashe wani sufeton 'yan sanda kana da dama suka samu raunuka a lokacin da matasa sun kai gumurzu a ƙarshen ziyarar ƙananan hukumomin da gwamna abiola ajimobi ya yi a makonni biyu da sun ka gabata bayan kwanaki biyu ne wasu matasa da ke ɗauke da makamai sun ka farma unguwar banfato da kewaye sun ka farfasa shaguna tare da gidaje da ababen hawa kurmus da yake magana a wajen da zaune gari banzar suka lokaci su babu babbaka gwamna abiola ajimobi cewa ya yi election of inquiry are going to unravel all those behind this dastardly act. Whoever is involved will be dealt with according to Gwamna Abiola Ajimobi ya ce kafa kwamitin bincike zai zakulo waɗanda na aikata wannan ɗayan aiki kuma masu hannu a ciki za su yaba wa aya zaki kamar yadda doka ta tanada Ajimobi ya buƙaci matasa su nemi ayyukan yi ba bangar siyasa ba. To appeal to our people not to allow miscreants that we have banished in the Gwamnan na jihar Oyo ya yi kira ga jama'ar jihar da kada su bari zaune gari banza da suka kora a jihar su sake bayyana. Abiola Ajimobi ya yi alkawarin tallafawa waɗanda lamarin ya shafa wani da abin ya shafa ya koka a game da rashin da sun kai. and they destroyed all the houses and shops. They used that opportunity to thief everything. Ya ce matasa 'yan bangar siyasa duk sun lalata gidaje kuma sun yi amfani da wannan dama sun ka sace duk abin da sun ka gani. A halin yanzu dai an girke mota mai surke a yankin na Banfato don tabbatar da doka da oda. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Eh, Èdùmàrè ló dá ẹṣin fún gbogbo wa pẹ̀lú àdúrà látẹnu ọmọ aráyé abá ẹ̀yọ́.